zakiru zakar kai hankali sardana aminu ibrahim kin aminu haladu aminu kin na tilaberi kenan zakiru ka bi a hankali aminu nan danshe ne allahi alhaji zahe babban gayya muhammadu idi kumando alhaji jaharu ya haya farla bagai idi bagai yaronku zakiru kuma ya hankali jima nura hassan shi kuma zai je shi kokowa wallahi zakiru zakari ka biya hankali da da aminu alaru aliru aminu nan dan shai ne wallahi abdulazizi mare suna kallon ka su da su ɗayar abubuwa tuba bagawa ismail kaura shi na can dajin mata sala gugu hema suna saurare alhaji kasim isa karkara alhaji illo karkara alhaji shafi'u sa'idu aliru aminu kinan danshe ne allahi zakiru zakiru sai ka bi hankali allahi sai ka bi hankali aminu danshe ne ni ce ma halaru aminu danshe ne ka gani ko aliru aminu danshe yaro ne a tilabiyarin kinan danshe ne yawwa alhaji isu tamga a kadi dan laraba biya radi hamza mai kano a cantawa da alhaji isiya alhaji ismaila mazamni lazeriya coach pele hamza salami suna sauraren ka wallahi zakiru sai ka bi hankali zakiru sai ka bi hankali zakiru sai ka bi hankali zakiru sai ka bi hankali aminu haladu aminu kin halatu aminu kinan tanshe ne sai ka bi a hankali Allahi. sai ka bi a hankali sai ka bi a hankali zakiru ya samu ka amma ba kaye ne wala zakiru ya kada doni wallahi ya kece da kuwa zakiru ya kada cha cha cha cha alhaji adamu bayan ruwa alhaji umar na baki estat alhaji haruna su baban maka zakiru ya kada zakiru ya kada allahi kai galbusin nan shina ta zakiru kari sai da zakiru ya gwada mai iya takanik allahi kai kai kai kai kai kai